لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا ba sa jin maganganu marasa amfani da maganganun banza a cikinsu sai dai su ji gaisuwar aminci sashen su ga sashi da gaisuwar aminci daga mala'iku duk abin da suke sha'awa na abinci ana kawo masu shi safiya da maraici